This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a marhaban lalanku ga shirin sashen Hausa murar Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar ana jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol da kuma niyya. Masu kwamfuta kuma duk da suke so suna iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a sanuku da huta Ali Mustapha sakwato da Halima Jimrau da Mamu da Usman ne muka sake dawa domin kawo muku wani shiri na musamman na dare amma yanzu na rabin awa ne fako Halima. Sosai haka ne a cikin wannan shiri kuma za mu ji wasu daga cikin dalilan da suka sa za a ci gaba da zaɓe har zuwa gobe. to ga idan aka ce za a dakatar da komai yau ya nuna kenan su wancan ba za su kada kuri'ansu ba To sannan muna da rahotannin wakilanmu daban-daban daga lunguna daban-daban na Najeriya kan yadda zaɓen ya gudana. eh zaben nan dai gaskiya ya yi tsari tun da safe har zuwa wannan lokacin muna nan ba kayan aiki mashin da ya accepting kashin da amma hannuna da na je hannun yaki sannan za mu ji maganganun da janar muhammadu buhari ya yi bayan da ya gama jeho ƙuri'ashi to ina fata dai a samu nasara har zuwa yanzu dai akwai alamar nasara To bayan duka wannan za mu buɗe hanyoyinmu na waya tarho domin mu ji abin da ku kuke son ka gaya mana amma wanda ya shafi zaben nan na yau. Lambar dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an ƙara wato alamar tarawa kuma a sa ɗaya kahin a kira. Yanzu sai ku kimtsa ku sha labaran duniya. To a Najeriya an ƙara wa'adin kammala zaɓe zuwa gobe Lahadi a wasu yankunan ƙasar bayan da aka fuskanci matsalolin na'ura da jinkirin isa kayayyakin zaɓe a wasu wurare. Sai dai a mafi yawan yankunan ƙasar an fara zaɓe kamar yadda aka tsara ana kuma can an fara ƙidaye ƙuri'u. Hukumar zaben ta INEC ta ce za a buɗe rumfunan zaɓe gobe Lahadi a wuraren da ba a kammala tantance masu kaɗa ƙuri'a ba. baya ga haka akwai hare-hare da aka kai a wasu yankunan jihar gombe inda wakilin murya amurka ya rawaito cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka uku lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 24 gwamnan jihar borno kashim shatima ya ce a jiya masu wuta da kayar baya sun kashe mutane 25 a wani ƙauye da ake kira burutai an da ya gudanar da zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisun ne makonni shida bayan da aka ɗage zaben saboda matsalar tsaro da boko haram ke haifarwa a arewa maso gabashin ƙasar To maganar zaman daidaiton makomar makamashin nukiliyar ƙasar Iran ya ci gaba a ranar Asabar dinna a garin Lausanne da ke Switzerland a daidai lokacin da suke fuskantar wa'adin 'yan kwanaki kaɗan da ya rage musu na zaman tattaunawar. Ministan harkokin wajen Jamus da na Faransa har ma da John Kerry na Amurka suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su tare da ministocin harkokin waje da kaman kuma na shi kanshi Iran din wanda Muhammad Javad Zarif ne ya kuma fuskanci zaman tare da su a wannan talata da suke tunanin za su cimma manufa a ranar 31 ga watan maris din don samun daidaito a watan yuni mai zuwa duk masu tattaunawar sun ce yarjejeniyar ta ci lokaci da yawa kuma tana da matukar wahala kasashen guda biyar masu karfin tattalin arziki a duniya da suka hada da faransa birtaniya china rasha jamus sun zauna tare da iran din domin samun shawo kanta game da sarrafa makamashinta na nukiliya sannan kuma ta haka ne za su iya rage mata takunkuman tattalin arziki da aka saya wa kasar tuntuni wanda hakan ana sa ran cin masa. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Somalia sun kawo ƙarshen wani mummunan hari da mayakan Alshabab suka kai a wani otel da ke birnin Mogadishu. Ministan yaɗa labaran ƙasar mohammed Abdi Mire ya ce dakarun gwamnati sun kwato otel ɗin da misalin karfe takwas rabi na safiyar yau agogon can. a cewar ministan akalla mutane 20 suka mutu a aron gamar ciki hadda sojojin ƙasar kana wasu 28 suka samu raunuka mutumin da ya mallaki otel din ya ce 'yan bindigar sun shiga otel din ne ta kofar baya inda suka tada bamabamai tare da rike ikon otel din akalla mutane hamsin aka kubutar daga otel din ciki har da ma'aikata da kuma baƙi da suka sauka a cikin shi To sai kuma shugaban kasar Yemen wato abdurrabu Mansur Hadi ya ce 'yan shi'ar Houthi na samun goyon bayan kasar Iran ne wanda suka mamaye garinsu wanda kuma hakan ya sa ya zargi ita kasar Iran duk da yake dai kasar Iran din ta karyata ko kuma ta musanta wannan zargi. Ya faɗi haka ne a wani taron da ya na kasashen Larabawa wanda suka yi a kasar Misra ya soki cewa masu amfani da ita masu amfani da su 'yan Houthi din kasar ce ta Iran domin samun tarwatsa musu garin na yamani ita iran da ta musanta zargin ta ce ba ta ɗaukar nauyin su wa'annan mutane domin yin ayyukansu da suke gabatarwa ƙasar saudi arabia dai tuni ta kwashe 'yan ofishin jakadancin ta kimanin guda 88 daga kasar yamani a daidai lokacin da suke ci gaba da ruwan wuta ko kuma hare-hare ta sama ga dakarun na houthi To Mahmud lalu da Usman Kabar da suka kawo muku labaran duniya daga Washington. To Madalla, hukumar zaben Najeriya dai ta ƙara wa'adin zaɓe har zuwa gobe Lahadi ga Nasiru Adam Alhikaya da ƙarin bayani. hukumar zaben dai ta ce kara da lokacin kada kuri'a zuwa gobe lahadi ya zama wajibi don ba dukkan 'yan najeriya masu rajistar da damar kada kuri'a wasu sassa tuni suka kammala kada kuri'a inda a halin yanzu ake kidaya kuri'un yayin da wasu kuma da sauran jan aiki Mr. Nick Dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben. Muka sami rahotanai kama akwai 'yan wajaje ma da har karfe ɗaya ɗin nan ba fara tantancewa ba. to kaga idan aka ce za a dakatar da komai yau ya nuna kenan su wancan ba za su kada kuri'an su ba to kaga kuma ba musu adalci ba to shine aka ɗauki mataki aka ce to abin da ya kamata yi shine wa shigari kawai a je a sake yi su ma su kada su kuma kamar inda na'ura ta tabbatar da mutum ta amince a kan katin da ka mika ta hukumar zaɓe ne to sai a cika wannan fefa na hadari a yadda maka kaka da kuri'a bayan an tantance ka wato wannan ya nuna dai sai kowa wanda ya fito domin yin zaben nan ya samu ya kada kuri'arsa zuwa lahadin nan kafin a rufe rumfunan zaɓe. eh abin ma'ana kenan yadda aka fara gudanar da zaben na a yawancin yankuna lami lafiya haka ne fatar dattawa irin su giran kadi isa dodo katsina ya ci gaba da gudana mutanen najeriya kowa ya tabbatar da cewa ya tafi da ni ya yi zaɓe ya tsaya a ƙirga a faɗi abin da kowa samu magana tashin hankali kada wanda ya sake ya yi wani abu ko magana ko zagi ko magana mara daɗi ga wani mutum abin da ka je kawai ka yi zaɓe ka je ka yi zaɓen nan an ƙirga an ce ga wanda ya ci shi kenan ka koma gidanka kuma yana kira duk wanda ya ci zaɓe ya san ya ci zaɓe ne Allah ya bashi ba ƙarfinsa ba ne wanda ya yi bai samu ba ya san cewa abin da mutane ke so kenan kuma kila shi ya fi alheri gare rishin samu. A halin yanzu dai sojoji ke gadin cibiyar da za a sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa wato International Conference Center da ke tsakiyar Abuja. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru to bari mu je wajen ɗaya wakilinmu wato Zainab Babaji a jihar Plateau mu ji halin da aka wani a ciki a can. An gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya lafiya a jihar Plateau. To sai dai a wasu wurare an samu matsala da na'urar tantance masu kaɗa kuri'ar yayin da wurare da dama a cikin garin jos kayayyakin zaɓe ba su isa rumfunan zaɓen da wuri ba kamar yadda wasu suka shaida min sunana shabi muhammed mun zo har yanzu ba a samu an ba an ce mana wai mu je janta mu je na kuma mu anan muka riga muka yanka namu to kin gani mu yanzu ba mu san wani halin da muke ciki ba yanzu sunana joshua inusa e na zo sun karba kaci na sun jaraba de mashin da ya accepting kacin da amma hannuna da na je sai hannun yaki mashin da ya ce fail fingerprint fail fail fail an trying kusan so uku abun yake yi an kira wani da ke bayana kuma shi ma ya zo ya yi abun ya ke yi. sunana khadija idris har yanzu dai muna jira ba mu gansa ba tukunna in kin lura ga mutane sun fi fito Sunana Mrs. Helen Daniel from Angwangada. Unit da yana kusa da mu da muna fuskance juna su sun samu kayan aiki har sun fara aiki amma mu tun da safe har zuwa wannan lokacin muna nan ba kayan aiki ko karfe sha biyu dare ne za mu jira. Na kuma zan da wasu masu sa ido kan harkar zaben don jin abin da suka gane ma idansu su. Sunana kaddaba Gobum ina ga INEC dai tana da dan matsala particularly a wannan Jos North. Eh, suna na ruwan Dalib Danton. abinda INEC sun gaya mana ba shine muna gani ba. A yanzu haka ma da muke, su forms da za a filin na wayanda mashin bai iya capture hannayensu ba, babu ba. To sai dai daga bisani hukumar zaben ta kai kayayyakin zaɓe a wuraren da babu yayin da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben Osaratin Imahiyeri Yebo ya ba da umarni a duba sunaye a rajistan INEC a kuma bar jama'a su kaɗa kuri'arsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar plato Nasiru Oki ya tabbatar min da cewa ya zuwa lokacin da nake magana da shi bai samu rahoton wani tashin hankali ba. My advice is that they should please continue to maintain the peace. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma shawarci jama'a ne kan su ɗora kan zaman lafiyan da aka samu a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a jihar Oyama wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zazzagaya a garin Ibadan ya gano mana kuma ya jiyo mana yadda zaben ya gudana. ba. Sunana Alhaji Hassan Isiyaka, sarkin kudin jihar Yamma, kuma jagoran kamfe na Buhari Organization Southwest 'yan arewa mazauna jihohi shida. To ga kana ganka a cikin layin kada ƙuri'a ko? Haka yake. To ka daɗe a cikin wannan layin? Wallahi na daɗe. Don wanda na zo mutane sun yi cururuwa a gurin ba masaka tsinke. Ka samu ka samu kada ƙuri'a? Wallahi na kan layi. Ban samu kaɗawa amma na san wannan ya nuna mana halama cewa Buhari shi zai lashe zaben nan. Sunana Baba Ali Usman. Eh, kai ne wakili ko kuma agent na wuce jam'iyyar kenan ni agent din APC ne ya kaga wannan zabe na yau eh zaben nan dai gaskiya ya yi tsari kuma insha Allah ina ganin muna da nasara suna na Abubakar Abidin kai ne agent na wace jam'iyya na Labour Party me za ka ce a game da wannan zabe na yau gaskiya komai na tafiya daidai cikin kwanciyar hankali ba wani tashi suna na Nasiru Adamu kai ne agent na wani party a wannan a wannan mazaba eh, na PDP ka gamsu da yadda ake zabe a yanzu insha Allah komai na tafiya daidai baka da wani korafi kenan insha Allah ba masana kana ganin ana yin komai daidai wa Allah da komai na tafiya kan tsari. Suna Nuhu Haruna Atiku. Eh, ka kaɗa ƙuri'a? Ƙwarai kuwa. Kaman ka daɗe a cikin layi kafin ka je wurin kaɗa ƙuri'a? Eh na ɗan jima kaɗan. Kaman minti nawa kai a cikin layi? Don yake ba mu jima da fara layi ba amma fara layi karfe ɗaya da minti ashirin. Ka kaɗa ƙuri'a ya kake ji? Ah lafiya lafiya ba matsala mun ka fara kaɗa ƙuri'a lafiya. Ina sunanki? Hajiya Binta. Hajiya Binta ke kaɗa ƙuri'ar ki? Na kaɗa ƙuri'a. To kaman ke daɗe a cikin layi kafin ki kaɗa ƙuri'a? A'a alhamdulillah ba ta da wahala tun da muka soma ina sakawa yanzu na fita yanzu kuma ya kike ji da ke kada gurewa na ji daɗin abin tun da yanzu dai ba wata fashin hankali ba komai a cikin sa na muke tafi to menene fatanki fata na ubangiji Allah ya sa mu gama la Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaishe ka sa Allah karɓi wannan addu'a ta Hajiya Binta Jama'a kuna jin shirye-shirye rahotanni da sauran bayanai suna zo muku daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC inda muke misalin karfe biyar saura minti goma sha takwas na la'asar shi ma janar muhammadu buhari kamar saura ya wuni yana jira yana kuma kallon abin da ke gudana to bayan ya jefa kudasa ya yi magana to ina fata dai a samu nasara har zuwa yanzu dai akwai alamar nasara don yanzu na faɗi jihohi kamar biyar ne kun aka ce an samu matsala cikin jihohin nan guda biyar a kowannensu su yawanci local government bai fi uku ba zuwa hudu inda aka samu matsala wannan ba zai hana a yi zaɓe ba wato sauran jihohi da aka yi zaɓe ba za a ce shi kenan don ana akwai matsala a jihohi biyar duka sauran jihohi ma talatin da ɗaya da abuja duka an soke wannan ba zai yi ba kuma na ba da misali a afghanistan fada ake yi an yi zaɓe a syria ana cikin fada an yi zaɓe a pakistan inda ƙabilu wanda suke busa duwatsu da sauransu suna faɗa kun san a kwanan suka je suka kashe 'yan makaranta wajen ɗari su ma sun yi zaɓe to mu don ana rikici a local government kamar ashirin cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu shi ke sai a ce kada a yi zaɓe to ka ce mi zan yi idan na samu nasara na zama shugaban ƙasa na ziyarci jihohi 35 cikin 36 na yi taro da mutane a lagos da 'yan kasuwa da ɗalibai da sauransu na yi a kano na yi a abuja da shugabannin caci-caci da roman kesalika da kuma sauran sau biyu a abuja duk abin da nake nanatawa abu uku ne na farko rashin tsaro a ƙasa eh arewa maso gabas akwai 'yan boko haram amma a kudu maso kudu da kudu maso gabas akwai inda ake sace mutane sai an sa kuɗi idan ba a biya kuɗin ba wasu su kashe su wasu su yanke musu yatsotsi su maido su su aji. sannan rashin aikin yi matasa su ne kusan 60 bisa ɗari na 'yan najeriya yawancinsu ba su da aikin yi ko sun yi makaranta ko ba yi ba wannan ba karamar masifa ba ce sannan kuma cin hanci da rashawa ya yi ma najeriya tarnaki da dabaibai saboda haka waɗannan abubuwa uku a jihohin nan 35 da na je da kuma abuja duk na yi magana a kansu ba wanda ya taɓa cewa ko na yi yarfe ko kuma na ƙara ma magana gishiri saboda kowa yana ji a jikinsa allah ya ma ƙasar nan arziki ya ba ta mutane masu fasaha da sauransu amma cin hanci da rashawa ya ma ƙasar sarnaƙi da dabaibayi ya hana mu ci gaba To bari mu rihe da ra'ayoyin wasu masu zaɓe a Abuja, Sale Shehu Ashaka da Nasiru Adamu El ne suka tattauna da su. Sunana Gambo Shu'aibu Gindiri. An zo mana da liti, amma zuwa da liti bai dame mu ba. Tun aka fara muga kuma abu na tafiya daidai, ba abin za mu ce muna so a gama lafiya a yi shi kuma lafiya zaɓe. A gane ko? Sai dai abin da ke damu mu guda ɗaya shine mutanen da suke jefa mutane suke verification waɗansu ya sun su baya cika fita a lokaci shi samu kaɗan samu ɗan talagan da kaɗan a gane ko don zai kai kamar minti biyu uku kafa a cire mutum guda amma yanzu layi na tafiya daidai an kasa mutane layi kusan shida ko bakwai na yanzu haka amma duk da haka abu na tafiya daidai kamar ne kuka duba haka yake tafi malam ilyasu muhammad to yaya kake ganin wannan zaɓe ya ake ciki to kamar da yadda muke ganin alama alhamdulillah akwai nasara kuma layi yana tafiya daidai bakin gurguru za mu iya cewa kamar mutane sun daɗe a kan layi wasu sun fito tun wajajen karfe shida amma har yanzu suna kan layi ba ga wannan zai sa a ɗauki dogon lokaci kafin a kamala eh da wannan kuma dan wannan ɗin kuma da dan samu dogon lokaci ɗin kamar yadda ka gane amma dai layin yanzu mun ga alaman ana tafiya sosai kamar yadda ya kamata amma kana ga za ku jure ku zauna ko yaushe za ka yi don kammala don ku yi wannan zabe a dole ne mu jure mu daure kuma mu bi abin da muke abin kamar yadda ya kamata so da wani mun yi wahala mun samu katunan mu kuma ya kamata mu wahala mu daure mu jure mu samu lokacin za mu zaɓa mu gaba kida a zaben 2011 bayan kammala zaben an samu rikici ina jin ka samu kayi zaɓe wancan kara na samu na yi zaɓe wancan karan kamar yadda ya kamata eh tambayatawa ita ce shin ya kike ganin na wannan karan ah, akwai alamun cewa za a samu rikicin ko babu wata alama to alaman dai da muke gani in Allah da ba kamar wancan zaben bane ba za a samu rikici ba in Allah da domin na ga security da yadda aka bullo ma zaben akwai nasara akan alaman Allah ya so kuma babu alamar magudi ko wata munamuna a gefe da take gudana da kalura to kamar yadda nake ganin alama din babu wani magudi da muna munamuna in Allah ya so za mu yi nasara akai da izinin Allah ni sunana sa'adu abdullahi ka samu an tantance ka a kwarai an sha Allah an tantance ni lafiya lau kuma mazaɓan mu babu wani matsala da ke faruwa a ciki Allah ya taimake mu mun samu haɗin kai da duk jama'ar da suka zo gurin kila fa wannan abu fa zai iya kaiwa can dare za ku tsaya ku jure wannan zama har koyaushe ne wanda na fito tun karfe shida da minti hudu gurin na ayin allah da nan daga karfe shidan nan da minti hudu na yi burin in zan kai karfe shidan na minti hudu na gobe zan tsaya yana yi zabe ni sunana alhaji baba kano farko crescent nan so ni ma na fito nan filin zaɓe saboda tabbatar da cewar an tantance ni kuma alhamdulillah an tantance mu a cikin sauki ba tare da wata matsala ba kuma kadri daɗin ina tafiya komai ba a samu matsala daga mu masu layin ba da kuma su jami'an tsaro da masu eh, jami'an INEC din kowa abubuwan yana tafiya daidai ba matsala. tuma da wannan ra'ayoyi kenan da sali shehu aisha kan da nasiru ya kasa ka ɗauko mana to kuma masu sauran mu muna dab da buɗe wayoyin mu yanzu domin ku kira mu lambar dai kamar da muka ce ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin ku fari kira mu. Aliyu Nijar ba su san plus one ba. Ah, to ake ce musu ne Aliyu. <laughs> Plus one. To plus one. <laughs> Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama. Lallai shugaba saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka to madalla to mun bude wayoyin mu kuma kamar yadda muka ce muna so mu ji ku game da zaben Najeriya ne ko kuna cikin Najeriya ko kuna wajen ta ko kun yi zaben ko ba ku yi ba ah, an ce kira mu daga ina ne daga Zaria Zaria to wake kira mu daga Zaria hello Zaria Zaria to sai yobe to sai yobe Eh, yobe wane ne daga yobe honorable bawa da dare to ran honorable da dade me ra'ayinka ka je ka jefa kuri'a da ita dai kana honorable na je na jefa kuri'a na je na jefa kuri'a to ya jefa kuri'a naka ya tafi a kuri'a eh, abin da ya yi kyau a ina kai ku zaben naka ne a daddal e primary school a cikin wani gari a kam daddal e primary school ok a nan kam ka yi ko Eh, wato a sansani sansani an samu mutane da yawa sun fito alhamdulillah zaɓe ya yi kyau ya batun matsalolin da aka ce an samu a wasu wurare na ko dangwala ya tsako ita wannan abin na'urar ba ta yi aiki ba ya eh, to ni kan na kai na amma an an sa ya yi accrediting na amma ya tsana bai dauka ba amma an cika mun fam na je na yi zabe saboda komai ya tafi daidai wurin ka ko a komai ya tafi daidai to mun gode yanzu kuma sai kogi wa ke magana daga kogi Hello, Muhammad Idris ne ke magana daga Kudu. To, Muhammad Idris ya zaɓe? Eh, daga Ukene Local Government. Ukene ko? To ya zaɓe? A zaɓe alhamdulillah mun zaɓe lafiya mun gama lafiya. An tantance ku komi ya gudana ba wasu matsaloli da aka samu? Ba wani matsala insha Allah, an tantance mu bayan tantance mu mun je haɗari a kuma insha Allah mun samu mun samu abin da muke so babu wasu alamun magudi da kuka gani ko wani munamuna haka eh daga farko akwai gaske da zo da kudi to a gaskiya mun ba mu karɓa kudi ba To mun gode kwarai yau ga kuma sai mutum na hudu daga Abuja wake magana. Ya gindin magani kenan. Eh, sosai. Wane ne? To barka da wani ah, ka yi ka? Eh alhamdulillah a masaka ka na alhamdulillah Abuja na zaje na Taraba. Eh. wurin eh, tun karfe nawa ka je karfe nawa ka babbo. Ah da tafi na tafi eh. Allah da aka tantance ka aka yi mana zan kai zaɓe ka lafiya kalau wallahi hankalin kowa ko hankalin shi kwance yadda ka samu yadda ka samu abu a cikin sauki kowa da kuka je wurin mutanen wannan maza ba haka haka suka samu su ma ba a samu ba a samu naji ana ta korafi korafi a wasu wurare cewa ma'aikatan zaɓe ba su fito da wuri ba eh kaman kaman abin nan tudun wada dan gaba da mu an nasa muskila kaɗan amma mun zo a kasance mun san zaba ji a kasan samu ya san to madalla to yawa daga abuja sai adamawa salamu alaikum wa ke magana salisu muhammed ne daga adamawa ce daga ina daga adamawa yawa amma ban ji sunanka ba sai ka kaɗan ƙara muryarka kaɗan ko ka gaji ne bin layin zaɓe <laughs> <laughs> ya ma gaji to in ma dai bai gaji wayar shi ta gaji bari mu je taraba alo eh. salamu alaikum daga taraba daga wani gari a taraba kake kira mu eh, a magani a taraba a jami'a to me sunan ka ya ku ma kai kudi to ya harka zaben ta tafi lafiya nan wajajen ku eh lafiya kalau ni lafiya an tantance ni bai dauka ba amma sun bayan dama na zabe to ma'aikatan zaɓe sun fito an samu isassun kayan aiki ba karanci? har yanzu ana nan ana ta jefa ƙuri'a ko kun gama a nan taku mazaɓar. Eh, amma zaɓen mun gama an kirge ma. yanzu don an ce zaben a wasu wurare za a ci gaba da yansa har gobe ku ba ku cikin masu yi har gobe ɗan ko? to amma dai kun komi ya tafi daidai ba ba ba wani matsala kenan to mun gode kwarai da gaske yawa to ga kira daga yobe salamu alaikum salamu alaikum wake magana ina magana da alhaji alhaji guru yobe Mala Alhaji Tsalha na san kayi zaɓe ka kaɗa ƙuri'a ka ko? Eh, alhamdulillah na yi zaɓe cikin ƙoshin lafiya kuma ba tare da wata matsala. Eh, Yawwa, to me ya bambanta wannan zaɓe na yau da sauran zaɓuɓɓukan da watakila ka halarta kuma ka kaɗa ƙuri'a ka a waɗancan lokuta da suka gabata. To alhamdulillah zaɓuɓɓuka da baya dai kamar 2011 matsalar da aka samu na zaɓe na rahin tsari. To alhamdulillah wannan kuma tsare-tsaren da ya mun gamsu da shi kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara to da kyau to mun gode ah, daga ina ne yobe yobe daga mm. yobe bari mu kusa kusa a adamawa halo wane ne a adamawa wane ne Musa Musa to malam Musa barka da dare yaya rediyon shi na kunne rediyo na naka yana kunne kashe shi da Allah dan muna jin kanmu a jiki ko ka ce a yi wajen road da shi <laughs> ka kashe rediyon ka ka kashe na kashe na kashe to ba mu kashin labarin zaɓe malam musa ya abun ya tafi a wajen ku gaskiya mun yi zaɓe cikin gwace haka hankali wala har ga Allah mun ji daɗi wala muna mai muna godewa wallah har ga Allah mun samu mun gudanar da zaɓe amma wasu gefe yanzu suna kan ya zaɓen su shi. A kan me kake ta'allaka wannan sa'a da aka samu ta yin zaɓen nan cikin lumana kuma cikin tsari kuma ba a samu matsaloli da yawa ba? wallahi har galla muna tunanin za mu yi zaɓen na cikin tashin hankali sai ga shi Allah ubangiji ya nufa mun a cikin wancan hankali wallahi. Daga cikin hukumomi da kungiyoyi wa kake yaba ma bayan gode ma Allah tukuna sai wa kake son ka yaba ma kwazan eh, da suka yi. Ka gaskiya har galla muna murna. muna so dai Allah ubangiji ba wani ya rabuta ina ga murna ta yi murna <laughs> eh, Aliyu ya ma eh. yau mun gode kwarai malam Musa daga Adama yanzu za mu je jihar Naija. assalamu alaikum wani ne daga Naija. alaikum salam ni matala daga Bida Niger state to ya zabe a Bida a gaskiya a zabi da gaskiya mun zabi lami lafiya wallahi kun yi kun gama ko kuma yanzu wasu suna har yanzu wasu wurare ana abin ba gama ba kuma kuma ina yaba ma yan Najeriya gaba daya yanda suka yi zaben nan lami lafiya alhamdulillah to ya ga tsarin wannan zabe gaskiya tsarin ya ya burge ni ma wallahi yanda yanda ma ban ma zato ba kowa ya zauna lafiya ai komai da komai lafiya Allah ya sa to mun gode kwarai da gaske Allah ya sa mu samu koda mace ɗaya ta kira mu ina so na na so balle an ce mata sun yi ta sosai mata sun fito da mata ina kuke ne Hajiya Gambo Hajiya Gambo mamman go sauki kira ki ki hidda mu kunya to to bari an ce akwai Taraba ko eh, eh. wake kira mu daga Taraba gurguje don lokacin yana ƙara su Taraba to Taraba ma <laughs> to a sai Gombe waye da Gombe Alaika salama daga murya ka kaɗan mu ji? To Mala Ibrahim ba mu a gurguje eh, cikin dakika talatin ya zaɓe tafi a nan wurin ku ko da yake an ce an samu ɗan tashin hankali a Gombe ɗin ko? Eh, gaskiya haka na ma mu ma a eriyan mu nan da eriyan garin Hashiru da mun zaɓe lafiya lauma ma an tantance mu cikin halin lafiya kuma mun kada kuri'a cikin halin lafiya kuma ha an girka sakamakon zaɓe ma dai kowa ya zaɓen sa lafiya lafiya to mun gode kwarai da gaske mahmud kana lokaci a gurgurzu ka bamu ko da kan labarai guda ɗaya ne ko biyu to aliyu a najeriya an ƙara wa'adin kammala zaɓe zuwa gobe lahadi a wasu yankunan ƙasar bayan da aka fuskanci matsalolin na'ura da jinkirin isar kayayyakin zaɓe a wasu wurare hmm. sai dai a mafi yawan yankunan kasar an fara zaɓe kamar yadda aka tsara ana kuma can an fara ƙidaya ƙuri'u hukumar zaɓen ta inec ta ce za a buɗe rumfunan zaɓe gobe lahadi a wuraren da ba a ma kammala tantance masu kaɗa ƙuri'a ba baya ga haka akwai hare-hare da aka kai a wasu yankunan jihar gombe inda wakilin mu da amurka ya rawaito cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka uku lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 24 hmm. gwamnan jihar borno kashim shatima ya ce a jiya masu tada kayar baya sun kashe mutane 25 a wani ƙauye da ake kira burutai to allah ya kyauta irin ya abin da za mu yi ɗauka kenan jama'a baki ɗaya nan muka zo ƙarshen shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta asabar sai gobe da safe daga karfe shida na safe za mu fara ɓullo muku mu sake fitowa ta biyu sannan kuma muna tunatar da ku cewa allah da kamar da muka kawo muku shirin a ɗaya yau goma da karfe hudu shirin awa ɗaya za mu kawo ku yanzu a madadin halima da mahmud da usman da yemi da yemi da rashad da rashad da yusuf harande da yusuf <laughs> harande da dukkan mu a sashen hausa na murya amurka mun gode da kuka saurare mu sai gobe din salamu alaikum alaikum musu ban sakwata ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.